Jam'iyyar da ta siya wa Tinubu fom din takarar shugaban kasa ta ce El Rufai take goyon baya ya zama mataimakinsa. Jama'a barkamu da haka, mu sake saduwa a cikin wannan sabon shirin wanda yake zuwa mu kai tsaye daga Arewa Media ga kafa kuma ta gudu na subscribe don samun sabon bidiyo mai zarar mun daura su. Ga cikakkun labaran gabanin wa'adin ranar 17 ga watan Yuli da hukumar zaɓe mai zaman kanta INEC ta ba a jami'in siyasa ta su miƙa suna 'yan takararsu a zaben 2023 ƙungiyar tso ta amince da gwamnan jihar kaduna nasir el rafa'i da ya zama mataimakin ɗan takarar shugaban ƙasa bola ahmad tinubu kamar yadda channels tv ta rawaito Bola Ahmad Tinubu ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC ya fito fili ya ci har yanzu yana neman abokin takara. majiyoyi a jam'iyyar apc sun nuna cewa ɗaya daga cikin gwamnan jihar borno baba gana zulum da tsohon gwamnan jihar sanata kashim shattima aka fi so tinubu ya ɗauka a matsayin mataimakinsa amma a lokacin da ake zantawa da manema labarai a ranar litinin a kaduna ta janar na tso aminu suleiman ya ce kungiyar ta zaɓi alfafa'i ne bayan ganawa da masu ruwa da tsaki daga shiyar arewa maso yamma da sauransu Ƙungiyar ta ƙara cewa zaben abokin takara na da mahimmanci ga nasarar Tinubu a 2023, da aka ƙungiyar ta tantance wani zaben da za ta yi na san ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa na jam'iyyar APC ya fito daga yankin arewa maso yamma, wanda shine mafi yawan ƙuri'u a ƙasa. Ƙungiyar ta ƙara da cewa El Rufa'i gogagge ne a fangaren siyasa da mulki a matakin tarayya da jihar. kuma ne ɗan takan da ya dace da Tinubu a matsayin mataimakin shugaban ƙasa. haka muka kawo ƙarshen labaran ka kuma ta gudana subscribe.